Mm-hmm. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalul da kuma niya muryar Arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 11 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun shiga taimakon 'yan makaranta a sansanin 'yan gudun hijira. An bude musu makaranta an kawo soji musamman wai su koyar ma yaran har ma a yara ma ko wanda zai yi rubutu har ma zai yi turanci har aka tambaye ɗaya yaran mu dai kaji in ka yi makaranta kaga me za ka yi zama soja me za ka yi ka zama soja rama abu da boko haram suka mutu alhamdulillah Za a ji ra'ayin wani basarake kan shigar sarakuna cikin batutuwa. Za a kuma ji cewa gwamnatin jihar Legas ta ce rahotannin bullar sankaro a jihar ba gaskiya ba ne. Za a ji tsokaci kan watsi da zarge-zargen da ake ma mai shari'a a a demola da wata kotu ta yi. Sule mummuni Barma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. masu aure assalamu alaikum yan sanda a nan amurka sun ce wani dan bindiga a kudancin california ya bude wuta a wata makarantar elementary jiya litini inda ya kashe tsohuwar matarsa da suke da sabani tsakanin su da kuma wani dalibi dan shekaru takwas yan sanda suka ce shi dai wannan dan taliki mai shekaru hamsin da uku haihuwa mai suna cedric anderson ya shiga cikin makarantar san ne na park elementary yare malaman nan mai koyar da ilimi ga mutane masu bukata ta musamman wato karen elaine wadda ta ma'ai shekaru uku ce kane harbe kansa daga bisani babban jami'in 'yan sandan san banadino chief jarod bagon ya ce hatta wasu ɗalibai biyu da ke gefen wannan malamar su ma wannan halbin ya shafe su domin ko ɗaya daga su ya mutu kana guda yana asibiti da farko an ce yana cikin mawuyacin hali amma yanzu an ce yana samun sauki mahukunta suka ce ba tsammanin waɗannan yaran suna cikin waɗanda wannan mahari ya yi niyyar kashewa sai dai kawai kadara ce ta rutsa da su babban jami'in 'yan sanda ya ce da anderson da smith sun yi aure na tsawon 'yan watanni ne kafin su rabu ya ce shi dai bincike ya tabbatar da cewa anderson yana tarihin aikata ayyukan sha kana an san shi da gallazawa mata sojojin amurka sun ce suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin sun ƙara samar da hanyar da za ta rage yiwuwar fito na fito da ƙasar rasha akan maganar siriya sai dai abin da ba a sani ba shine ko sojojin ƙasashen biyu suna amfani da sanannun layukan sadarwa da suke da su domin kaucewa haɗarin jiragen saman su a sararin samaniyar ƙasar ta siriyar babban mai magana da yawon askarawan tsakiyar amur wato tsakiya na amurka a kanar john thomas ya shaidawa manema labarai jiya litini cewa sojojin amurka sun sanar da kasar rasha cewa amurka na shirin kaiwa siriya hari a matsayin ramuwa ga harin makami mai guba da sojojin siriya suka kai wa wasu fararen hula wanda ya sanadin mutuwar mutane wajen tamanin thomas ya ce kuma hanyar sadarwa da rundunar ta saba amfani da ita ita ce ta yi amfani da wato da ita wajen aikewa da wannan saƙon kuma ba alamar cewa saƙon bai tafi ba sai dai kanar thomas ya ce ba za su bayyana hanyar da za su bi ba don tattaunawa a kan wannan batu a halin yanzu har sai sun ga abin da hali ya yi sai dai bangaranta ta kuma rasha ta ce tuni ta dakatar da amfani da waɗannan layukan sadarwar a matsayin nuna fushinta kan harin da aka kai ranar shida ga wannan wata a sansanin al wanda aka kai da makamin wato makamai kirar amurka da ake kira tomahawk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wata kotun soja a kasar pakistan ta yanke hukuncin kisa ga wani dan kasar india da ta ce ta tabbatar dan leken asiri ne sojojin suka ce sun kama kulhubashan jahav a shekarar ta gabata a lardin balujistan makonta a new delhi sun bayyana cewa ba shaka jarhaf tsohon sojan ruwan india ne amma kuma ba su cewa yana aikata ayyukan leken asiri ba hawa kuma kasar ta india ta ki ta amince da faifan bidiyo da aka dauka na jarhaf din inda yake amsa laifinsa suka ce an yi haka ne saboda ya amsa laifin ne saboda an tursasa masa sai dai kuma ba a sa ranar da za a aiwatar masa da wannan hukunci ba dama dai pakistan ta jima tana zargin kasar india da horas da 'yan aware ta da basu kudin domin ta da kayan baya a balujistan india da pakistan dai dama sun jima suna zaman zama tamkar kishiyoyin juna domin ko uku suna gwabza yaƙi tun daga lokacin da turawan mulkin mallaka suka mulki ƙasar ta indiya tun wannan lokacin ne suka suke wa juna kallon hadarin kaji labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington mu fara yada zangon a arewa maso gabashin Najeriya inda sojojin kasar suka shiga bunƙasa ilimin boko a sansanonin 'yan gudun hijira Haruna Dauda gare ka. dama dai ga asar rayuka da kuma dukiya da rikicin boko haram ya janyo a jiyon arewa maso gabashin najeriya yanzu haka wata matsalar da wannan rikici ta janyo ita ce mata harkar ilimi inda kawo yanzu akwai duban yara yan makaranta da ke magudun hijira a sansanonin da aka tanadar kuma kamar yadda alkaluman hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce boko haram ta ma raba fiye da yara miliyan hudu daga gidajensu a najeriya da ma makwabtanta to sai dai kuma wani sabon yunkuri na tada komadar ilimin ƙananan yara da tashin hankalin boko haram ya raba da gidajen yanzu haka dai rundunar sojin najeriya najeriya ta ma horar da malaman da ke karantarwa a makarantun wucin gadi tare ma da bada tallafin kayakin karatu da na rubutu na dubban nerori amma wajen bikin bada kayakin karatun biyo bayan kammala horon kwanaki hudu da aka shirya malaman mukaddashin kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier general benson akilorolo ya ce an dau wannan mataki ne domin zaburar da malaman da ke tallafawa da su ma kansu ɗaliban wanda ciki ko har da manya da ke karatun yaƙi da jahilci kamar da ya bayani. The teachers who are military personnel are drawn from the Nigerian Army Education Corps Kwamandar Rundunar ya ce rawar da malaman sa kai da kuma jami'an mu ke na ko haifar da damin ido wajen tada komadar ilimin waɗannan yara da ma balahirar Boko Haram ta shafa kuma dole ne a ƙara ilimi domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Waɗannan malamai namu an ɗaya su ne daga sashen ilimi na rundunar sojin Najeriya wato nayek domin su mara wa sauran 'yan sa kai da ake da su kuma gaskiya waɗannan kayakin karantarwa da ake raba da su da alƙaluma da kayakin rubutu da malam tafai to fa labudda za su ma taimaka gaya a cewar kwamandar rundunar sojin Brigadier janar Benson Akiloro The material are exercise books, mathematical sets, whiteboard markers. Kawo yanzu hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ita ce ma ke kula da sansanin 'yan gudun hijira kuma ta bayyana farin cikin ta ne da tallafin da rundunar sojin ke badawa. Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da jiyon adama da taraba ya ko bai farin cikin su ne kamar haka. Ba abin da za mu faɗa ma rundunar sojojin Najeriya sai godiya saboda ko daga kafa makarantun in ka lura ba. Eh, jami'an su suke taimaka mana wurin koyar da yara kuma yau mun samu karin eh, taimako eh, abin da suka saba yi ne a kwanakin baya watanni uku ko hudu da suka wuce sun kawo mana irin wannan gudumawa kuma an sake kawowa yanzu saboda an sake shiga wani zangon karatu ba abin da za a ce kamar yadda na ci na farko sai godiya saboda kayayyaki da suke bayarwa da jami'ai da suke bayarwa yana matukan taimakawa wurin gudanar da wayan makarantu da muke da su a sansanonin mu. Malama Fatima Hassan na ko cikin iyayen waɗannan 'yan gudun hijira da ke sansanin Malkohi ta ce yanzu haka ma sun soma cin gajiyar shirin karatu ganin cewa 'ya'yansu a yanzu su ma soma iya karatu da rubutu. eh to ba za mu iya mu ce komai ba in mun ce mun gode ma ya kasa sai da mu ce Allah ya su saboda musan da muka fito da gudu ba mu tsammani ma za mu samu inda muka ajiye kanmu ba ga sojoji sun dauko mu sun kawo mu nan sun ajiye mu wasu a yaran mu sanda muka fito wani bai taba sani me makaranta ba gashi alhamdulillah an bude musu makaranta an kaso soji musamman wai zo su koyar ma yaran mu har ma a yaran ma ko wanda zai yi rubutu har ma zai yi turanci har aka tambaye daya yaran mu ka kaji in kai makaranta kaga me zaka yi zama soja me za ka yi ka zama soja rama abu da boko haram suka mutu alhamdulillah sai dai Allah biya buratai da abin da yake mana. Masana halayyar dan Adam na mako kira ne da a hada hannu domin su ma waɗannan yara kada a bar su a baya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz ba Haruna Dauda ba kamar yadda na yi kuskure tun farko. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. yayin da wasu hukumomi har da ma na matakin tarayya ke cewa cutar sankarau ta isa Legas, hukumomin jihar sun ce san ba haka abin ike ba. Babangida Jibrin gare ka. kwamishinan lafiya na jihar lagos dr jide idris shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai ya ce babu karshen gaskiya game da rahotannin da ke fitowa ta bangaren hukumar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnatin tarayya cewa an samu barkewar cutar sankarau hamma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu dr jide idris ya kara da cewa there is an outbreak of meningitis in the country however as at now we do not have cases diseases like that caused by the species of the organism causing what is what is happening up north now. Generally, you have two types of meningitis: the epidemic type and the non-sporadic type. From time to time, you see cases of meningitis in Lagos in hospitals, any part of the country, but that is not the epidemic type. Ya ce ko shaka babu an samu barkewan cutuka da ke da nasaba da cutar sankarau musamman ma dai a arewacin Najeriya, amma a nan jihar babu rahotanni da ke tabbatar da bazuwar wannan cuta a nan Lagos. musamman ma dai wannan nau'i na tafsi. wanda shi ne yake kisa babu kakkautawa kamar da muka sani akwai nau'ukan cutar sankarau akalla guda biyu akwai mai zafi da kuma wanda ba ta zafi a nan jihar akwai irin waɗanda ba a iya cewa ba ta da hatsari wanda kuma ana samun hakan a wasu jihohi na kasar amma dai ba irin wanda ya tsanani a wasu jihohi na arewacin najeriya ba Da kowane mataki al'ummar jihar suke ɗauka bayan samun rahoton barkewar cutar ta sankarau a wasu jihohi na arewacin arewacin najeriya ga dai abin da ɗaya daga cikinsu mai suna haruna mustapha ya shaida mini wannan dai ciwon ya mamaye ko ina kuma yanzu ma ko wannan zahin ma da muke ciki wannan abu yanzu mutum ya kulle kanshi ma a daki wani hilla ne ya kamata ma ba wanda ke so ya shiga ka shiga ɗaki kamar firisina ne ko kurkuku haka to amma da zaran ka fito waje ka sha iskan ka in gida dan yi mashi fence haka zaka iya fitowa da iyalinka ka kwanta balle wanga ma zahin da ma muke ciki wuta ma gashi nan ma ba su kawowa ya ta ya mutum zai je ya kulle kansa a ɗaki har ma wani illa ya zo ya same shi ka gani wannan abu ba daɗi. To kowane mataki gwamnatin jihar ta Legas take ɗauka na faɗakar da al'ummar jihar game da cutar ta sankarau ga dai kwamishinan lafiya na jihar Legas Dr. Jide Idris. In Lagos state we have this standard group of people that carry out surveillance. The essence is that you continue to trace occurrence of disease any type. It could be any type of disease. And that's why going to the the various uh, local government areas facilities collecting data ya ko shakka babu a nan jihar Legas akwai jami'an lafiya da suka saba faɗakar da al'umma game da yadda za su kula da lafiyarsu kuma irin waɗannan jami'ai na yawo a ko'ina musamman ma dai ƙananan hukumi domin faɗakar da al'umma na buƙatar kasancewa cikin shiri da kuma ɗaukan matakai na rigakafi da suka haɗa da kaucewa cunkoso da kuma gurare masu zafi cutar ta sankarau dai yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da ɗari uku musamman a arewacin najeriya babban jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida to yayin da mai martaba sarkin kano malam sanusi lamido sanusi ke ci gaba da bayar da shawarwari kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya wanda wani sa'in kan zama wato abun muhawara a hirarsu da wakilinmu hassan mai da kaina wani saraki mai suna alhaji babba abba dan masanin fika ya ce masu sukar mai martaba ɗin ba su fahimce shi ba ne yadda aka ɗauke sarauta da da yadda take yanzu ya canza misali in ka duba kamar shekaru hamsin da suka wuce ba ke bai cika magana amma in ya yi magana wato shine maganan ƙarshe kenan to a yamani yanzu siyasa ta shigo kowa ya ɗauka wa kansa sani akan abin da ma mai yawa baki da sani to in ka duba yawancin a sarakunanmu na zamani yanzu ba kamar kakanninsu da iyayensu ba ne kakanninsu da iyayensu suna da ilimi ne na musulunci kusan ma kuma ba za a ce ma cikakke ba don saboda suna da Qur'ani amma ba su da cikakken fahimta na hadisai da sauransu to Allah ya kawo zamani yanzu kamar sarki Sanusi yana da ilimin na zamani yana da kuma izin na addini to kaga irin su gaskiya ba su da yawa in kamar sun yi wani magana sai a gani kamar abu sabo ne amma kuma a addinance Allah ya baka nauyin cewa idan ba ka sani ka faɗa to ina gani abin da sarki Sanusi yake kenan ya zo ya karo da malamai na gargajiya wanda suke gani kamar cewa wannan filin su ne ba yake ya zo ya shiga ciki yana magana kai tsaye akan abu ya sani ne shi yasa sake ba kuma ya san cewa Allah zai tambaye shi idan ya san abu wanda zai kawo gyaruwa a ƙasa bai faɗa ba to amma duk da haka irin wa'annan abu masu faruwa da za su iya kawo husuma da jama'a idan ya taso mai yiwuwa sai a yi mitin na saraku na yan uwansa sai su yi magana baki daya idan su kai magana baki daya kaga abu magana husuma a ciki banda ma sauran malamai da talakawa da suke ba da challenge a wayannan a cikin yan uwansa saraku na ma akwai wasu wayanda mai yiwuwa a ra'ayin suke gani kamar wannan ba aikin ba sarake bane ya tashi ya faɗi magana to abin da ke faru. kawo shi zamani ne ya can shi kuma sarkin su sarkin ne ke tafiya da zamani ni a ra'ayi na duk abubuwan da yake kai hanya suke yanzu yawan da aka ce ya zama basaraki ya ya kure a wani abin da ke nuna fiye da haka saboda haka in yayi magana sai dai ko dan gyaran kasa a gaida Hassan da wannan hirar. To kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wata babbar kotu da ke Abuja ta yi watsi da zarge-zarge har sha takwas da ake yi ma mai shari'a a daina yi Ademola da matarsa da wani babban lauya hukuncin da ya wato bayar da mamaki sosai ga jama'a kan haka ne wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya zanta da wani mai fashin baki mai suna dr Nasiru adamu aliyu wanda ya ce Dr. Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yake hukunci akan karar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin ashirin dukkaninsu ta yi watsi da su tunda na tabbata watakila ka karanta sutura ɗaya ko biyu na hukuncin da me hotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi jesus ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu duk da ban ga cikakken hukuncin ba amma daga abubuwan da na gani na karanta shine abin da kotu take cewa cikin wato caji goma sha takwas da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira ademola ya kare kansa ba ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba babu hujja ba ta cika na amma kira shi eh, wato shaidar tuhuma a tuhume da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki abin da suke yi haka ne abin da take cewa shine wato akwai abin da kira prima facie case prima facie case kamar abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji sa ma'ana ya kare kansa to abin da kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata yanda na gani a cikin sun kira shaidu goma sha tara sa'annan sun gabatar da takardu na shaida wato masu gabatar da kara kenan guda kamar ashirin da shida kamar abin da na gani kenan cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce justice ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan diya shi zancen banza wato da hira ce kenan abin da suke nufi su ce kenan saboda haka kagan an ce prima fashi kes ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba'asin kuma kasan shi shari'a ta laifi cewa ake yi sai an tabbatar da laifi na yankan shakka shine proof beyond reasonable doubt to ba ma a kai ga wannan ba abin da ku take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka wai wani abin tambaya nan shine dakta dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idodin ita sai kotu ta bi su sannan ma ake cewa wani ka zo ana tuhumar ka har ma ya zo da lauyoyi ko ko a'a wannan ne na daban da ake ganin kamar shi ba sabon ba ne misali yana matsayin alkalin babbar kotu kuma an gurfana da shi a babbar kotu a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo da su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai yi a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama ya yi abin da ake kira nuclear submission abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni ba hujja zancen banza ce yana da dama ya ce kai ni na jingina ke tsina ma kacokan da shaidar da su masu ƙara suka kawo ma'ana cewa ƙaran nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ta goyi baya kaji na uku nan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi to wannan ɗaya daga to ɗaya cikin to ɗaya daga cikin suka ɗauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidar nan da su masu gabatar da ƙara suka kawo bata bada bata nuna wani abu da ya cancanci ni da ake tuhuma wato kamar shi jesus ademola da matarsa da wani lauya da su shigar da ma wato su kirawo shaidu babu hujja wannan kuma tana samuwa ne in kaga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali kesin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala ko kuma ɗaya da za a ce halin najeriya son zuciya ya shigo ciki to yanzu tunda ba a kai gabar ma an gamsu cewa ma Justice Ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba. Yanzu hukumar EFCC misali da ko gwamnatin tarayya da suke tuhumarsa suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin daɗi ba na ɗaukaka ƙara ko kuma a shi kenan zance ya kwarin tunda ba a ma kai ga amsar cewa an wannan kes ya cancanci ma a karɓi tuhumar ba. a tsarin mulki ya ba wa su masu gabatar da kara kenan ofishin babban attorney general wato commission na ministan shari'a kenan suna da dama su ɗauka kara su ce wannan abin da alkali ya yi ba mai da shi ba domin akwai shaida kaza shaida kaza shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan ya yi laifi ya kamata ya kare kansa to suna da wannan dama da haka kotun ɗaukaka kara ta tarayya ita gwamnati tarayya je ko kuma option attorney general eh yanzu kasan da yake shi ministan shari'a shine kamar wato yake da zarafi yake da wato power karfi mm. ya yi duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukuncin ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun ɗaukar kara ta tarayya su shigar da ƙarar su su faɗi dalilansu na kara sannan a saurare su a saurari kowane ɓangare a gani To a gaida na kuri da wannan hirar yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito cewa hamayyar shugabanci na shirin kunno kai tsakanin kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya bayan da shugaba Isu Muhammadu ya sanar cewa ba zai nemi wa'adin mulki na uku ba jaridar ta ce a yadda shugaba isuhu ya ce bai san wanda zai gaje shi ba wani abu ne da ka iya haddasa rudani a tsakanin jigajigan pnds jaridar lebanon ta ruwaito cewa mazauna garin abala sun nuna wa duniya cewa yaƙi da ta'addanci magana ce da ta shafi kowane mai son ƙasa jaridar ta ce a makon jiya ne mazaunan abala suka ƙara jaddada wa jama'a cewa suna da kishin ƙasa saboda yadda suka tona asirin wani mutum dauke da bindiga wanda kuma ba wanda ya san sa ballantana a san daga inda ya fito ko a gane zahirin abin da ke ɓoye a zuciyarsa nan da nan jami'an tsaro suka damƙe shi domin gudanar da bincike a kansa in ji lebanama le republican ta ruwaito cewa kamfanin kula da ruwan sha a jamhuriyar nijar ya kaddamar da wata yekuwar musamman domin faɗakar da jama'a illolin ɓarnar ruwa jaridar ta ce matsalolin da ake fuskanta a baya-bayan nan wajen samun ruwan sha a birnin yamai kadai sun ishi kowane ɗan nijar ya gane cewa ɓannata ruwa wata hanya ce da ke barazana ga rayuwar bil'adama mu cike sharhin da jaridar la de l'histoire wacce ta aza ayar tambaya game da halin taɓarɓarewar sha'anin ilimi a jamhuriyar Nijar? tana mai cewa ta rufe ido bata ga kyan makabta ba saboda haka ta ce shin yaushe za a kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin gwamnatin nijar da ƙungiyoyin malaman makaranta sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku assalamu alaikum muryar amurka sunana abubakar cika mai gulo kamfan bugu gusau ya zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa Allah a yi mana gudunma hukumomi na kasashe na lafiya su yi mana gudunmawa Tun Allah wannan cuta da ke damun mutanen jihar Zamfara abin ya yi yawa musamman anan babban birnin jihar Assalamu alaikum sunana baffa haruna damba habaju bajoga shugaban kungiyar funakaya social media to alhamdulillah ala kulli hal a wannan rana ina so in miƙa saƙona na bangajiya da kuma saƙon murna ga 'yan uwan waɗanda rundunar sojojin najeriya ta wanke su daga zarge-zargen da ake musu na alaƙa da kungiyar 'yan ta'addan boko haram gaskiya mun yi musu murna mun yi musu murna muna fata dai Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a wannan yanki namu na arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum muri Amurka daga Alhaji manu dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da ƴan uwana ƴan Najeriya talakawa musulmi da Kirista da fedar mu addu'a ya Allah dukiya irin wadda Buhari wasu da alheri Allah bai ba shi mataimaka ba ya Allah ka mu da idon rahama to yanzu kuma ga ladan Ibrahim a yau ya dawo da labarai amma fa a takaice a ƙasar sudan ta kudu shaidun gani da ido sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga cikin kayan soja a garin wau jiya litinin sun kashe mutane da dama kan wasu dama sun samu rauni waɗannan mutanen da suka yi kama da sojojin gwamnati sun bi gida-gida suna kashe farar hula kana suna kwashe kayansu odinji saman wani mazaunin garin wau da ke makwabtaka da nazaret ya ce wannan lamarin ya fara ne da jin ƙarar bindiga a yankin na nazaret inda wurin da yake da 'yan kabilar luwa da fertit a garin na wau ya ce sun ga yadda ake ta jawo mutane daga cikin ɗakunansu kuma da zarar an gane 'yan kabilar luwa ne ko na fertit nan take sai a kashe su sojojin amurka da na afghanistan da ke gabashin kasar ta afghanistan sun samu nasarar kakkaɓe yan kungiyar isis daga wasu muhimman wuraren da kungiyar ta rike tun a shekarar 2015 jami'ai da kuma mazauna wannan yankin ne suka shaidawa murya amurka wannan batu To, nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman malarin Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.